Assalamu alaikum masu saurari ga labaran kungiyar mayakan nan ta Somalia mai suna Al-Shabab ta ɗau alhakin kai wani mummunan hari a wani otal a birnin Mogadishu a yau dinnan Lahadi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla sha ɗaya ciki har da mai otal ɗin da wani kwamandan soji da wasu 'yan majalisar dokoki biyu da wani ɗan jarida. Ministan tsaron Somalia Abdulrazak Umar Muhammad ya gaya ma muryar Amurka cewa wasu maharan kungiyar Al-Shabab shida tafa da motoci biyu shaƙe da bama-bamai ne suka kai hari a otal ɗin sahafi a babban birnin ƙasar somaliya ya ce jami'an tsaro sun kashe dukkanin maharan hukumomi sun ce maharan sun tayar da bama-baman cikin motocin da safiyar yau a mashigar otal ɗin sannan sai wasu 'yan bindiga suka afka cikin otal ɗin wanda jami'an gwamnati da manyan 'yan kasuwa ke fai shiga shaidu sun yi ta jin musayar wuta mai tsanani a cikin otal ɗin babban jami'in ɗan sanda ismail nur ya gaya ma kafar yada labarai ta ruta cewa 'yan sanda sun ceto wasu jami'an gwamnati da dama ta wajen amfani da tsani ta bayan otal ɗin ya ce 'yan sanda sun samu kiraye-kiraye daga wasu ma'aikatan otal ɗin da ke ɓoye tare da waɗanda suka ji raunuka daga bisani dai dakarun tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka da sojojin Somalia sun shawo kan al'amura a otal ɗin